sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis uku ga watan Nuwamba na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani sabon rikici ya barke a wani yankin jihar Taraba kuma mutane da dama sun jikkata. Za kuma ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta amince da buɗe sabbin jami'o'i masu zaman kansu guda takwas a ƙasar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin me yasa 'yan arewa ba sa son ƙirƙiro ko buɗe jami'o'i masu zaman kansu? Sai a kira a bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. Amma fa duk sai an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaba Barack Obama na Amurka ya zama ɗaya daga cikin manyan baradan yakin 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton inda a yau ya rika yin shagube dan takarar jam'iyyar republican donald trump da cewar ba a taɓa yin mutumin da bai cancanci zamowa shugaban ƙasa kamar sa ba da masu halartar gangamin siyasar da ya kira a florida suka fashe da dariya sai shugaban na amurka ya ce dariya kuke yi ba da wasa nake yi ba baya da zuciyar da zai iya zama kwamandan sojojin amurka jihar ta florida na ɗaya daga cikin jihohi biyu a nan bakin gabar tekun atlantika da clinton da trump duka suke ɗauka a zaman masu muhimmanci ga lashe zaben shugaban ƙasa na ranar talata mai zuwa idan muka lashe florida to za mu lashe wannan zaɓe in ji shugaba obama a birnin miami mai dubun dubatan 'yan jinsin hispaniyawa da suke goyon bayan clinton waɗanda kuma suke adawa da shirin trump na sanya kafar wando guda da baki 'yan asalin ƙasashen waje daga bisani obama ya zarce zuwa jacksonville birni mafi girma a florida inda shi ma trump ɗin ya yi gangami a yau alhamis bakin haure da suka kubuta da rayukansu sun faɗawa majalisar ɗinkin duniya cewa 'Yan uwansu fiye da 200 sun mutu a cikin teku dab da gabar ruwan kasar Libya a wasu hatsarin jiragen ruwa biyu. Mai magana da yawon hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ta Sami, ta ambaci waɗanda suka kubuta suka kuma isa ƙasar Italiya yau Alhamis suna faɗin cewa ƙaramin jirgin ruwansu da ke ɗauke da mutane fiye da ɗari ya bar Libya kafin ketowa alfijir amma ya kife a cikin teku 'yan sa'o'i kaɗan bayan nan. Wasu mata biyu da aka tsanta suna ninƙaya a cikin teku sun faɗa wa ma'aikatan agajin da suka ceto su cewa suna cikin wani jirgin ruwa ne daban da ke ɗauke da mutane kimanin 120. An yi imanin cewa akasarin mutanen da ke cikin waɗannan ƙananan jiragen ruwa 'yan ƙasashen baƙar fata ne ko 'yan ƙasashen Afirka ta yamma. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce an tsinci gawarwaki 12 ciki har da na jarirai guda uku. Wannan bala'in na baya-bayan nan shi ya kawo adadin bakin haure da suka mutu a cikin tekun Bahar rom ya zuwa yanzu a wannan shekarar zuwa mutane 4,220 idan aka kwatanta da 3,777 da suka mutu a duk tsawon shekarar 2015. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka a Washington DC. sojojin iraki sun fara kutsa cikin wata unguwa da ke bayan garin birnin mosul sannan hankali yau alhamis inda suke taka tsantsan wajen shiga gida-gida da nufin tabbatar da lafiyar fararen hula sojojin suna yin taka ne domin gujewa bama-baman da mayakan da ya shika iya boyewa ko maharban kwantan bauna na wannan kungiya waɗanda shugabansu abubakar al-baghdadi ya yi kiran da su tsaya su kare birni babba guda da wato ɗaya wanda ya rage hannunsu a ƙasar iraki kutsawar sojojin cikin birnin mosul wanda mayakan daesh suka kama fiye da shekaru biyun da suka shige ta haddasa tserewar ɗaruruwan iyalai fararen hular sun fara kwarara daga mosul wasu dauke da fararen tutoci wasu kuma suna daga yatsu suna nuna alamar nasara ga zaratan sojojin gwamnati na wata rundunar da amurka ta horas waɗanda suka jagoranci samun nasarori a wurare da dama cikin wannan shekara ciki har da birnin fallujah a yayin da mazauna unguwannin gabashin mosul suke maraba da kwato su daga hannun 'yan daesh akwai fargabar cewar za a fuskanci hare-haren ramar gayya ko ɗaukar fansa yayin da unguwannin da suke yammacin birnin inda kungiyar daesh din tafi karbuwa suka fara shiga hannun gwamnati ana tsoron cewa mutanen gari da suka sha azaba hannun 'yan daesh na tsawon shekaru biyu da kuma sojojin sa kai 'yan sunni za su nemi ɗaukar fansa kan mutanen da ake zaton suna da alaka da 'yan kungiyar daesh kungiyar karakin bal'adama ta amnesty international ta ce ta samu rahotanni na gane azaba ko duka da ake lakkaɗa wa mutanen da ake zaton sun haɗa kai da 'yan daesh yayin da mayakan wata kungiyar sa kai ta kabila 'yan sunni ta shiga ƙauyukan da suke kudu da birnin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake ƙoƙarin maido da zaman lafiya a wasu yankunan jihar Taraba, yanzu kuma an sake samun wani sabon rikici a yankin ƙaramar hukumar Lau a arewacin jihar. Rahotanni na nuna cewa wannan rikicin ya yi muni. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. kamar yadda rahotanni ke cewa rikicin ya taso ne sakamakon takaddama kan wasu wuraren kamun kifi a tsakanin wasu kabilun yankin da ba sa ga maciji da juna wanda kuma kawo yanzu ba ma san adadin rayukan da suka salwanta ba yanda jama'a da dama kuma suka fantsama domin tsira da rayukansu kamar yadda waɗanda suka tsallake rijiya da baya suka tabbatar abin da yake faruwa a yankin namu rikici ne wadda ya kai almost wata takwas ana kan buga gwamnati ta gagara ɗaukar mataki akan wannan rikici. To yanzu haka nan da wani rikici ke faruwa kaman akwai asarar rai? Akwai asarar rai akwai kuma wanda aka jijji musu ciwo. already su riga sun kona gidajen mutanen jiyo su raba su da muhallin zaman su sannan kuma yadda suke masu gudun jira sun kawai ana kawo musu hari a wurin ne wadda ni ma an kira ni zan tafi sayan saniya da kiyar na hayi rijiya ta baya an yi ta exchange wuta sosai an dade dai ana ma rikici kan wuraren wanda ko a baya sai da wata kotu a yankin ta yanke hukunci amma ko hakan bai hana wani rikici ba rabaran sabello andrew na asalin yankin na launi ya kuma shaida min ma halin da ake ciki a yanzu. da manyan-manyan bindigogi wanda babu ma a hannun 'yan sanda. Wai wani kabilu ne suke fada a wurare wuraren a yankin? Kabilar Shomo ne da Jole. Wai a kan ruwan kamun kifi wanda ake kira marmi kuma a rikici ya wato har ya shiga maganan fili noma kuma rikici ne ya kici ya kici da yanzu ya watanni ana kai. Rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta bakin kakakinta DSP David Michele Tako tabbatar da faruwar lamarin ko da yake kakakin rundunar 'yan sandan ya kuma musanta ma batun cewa an samu asarar rayuka. Kamar yadda muke maka magana da mun tuntuni muna da jami'an tsaronmu a kasa wanda suna sa ido da kuma faruwar wannan abun ba da jimawa ba kwamishinan 'yan sanda na shi taraba ya ba da doka a tura karin jami'an tsaro yanzu da nake maga magana sun riga sun isa wurin sannan dpn da ke wuyan shi ma ya tashi sai ya tabbatar da cewa wannan abin bai sake faruwa ba. kawo yanzu wasu rahoton na cewa a mutane fiye da goma sha biyu ko sha ɗaya ne suka rasa rayukansu ya gaskiya waɗanda suka rasa rayukansu kamar mutane nawa ne. a gaskiya ba mu da bayanin rasu na mutum ko ɗaya bayanin da muke da shi ciwo ne wanda a duk gefe guda biyu a gefen jole mutum da ya samu rauni a gefen kuma shomo mutum hudu sun samu rauni dukansu an kai su gwamnati kuma dukansu suna nan suna karban jinya kuma ba wani abin daga hankali a ciki domin duka suna samun sauki yankin launa ko cikin yankunan da ke da albarkatun ruwa a jihar taraba da ma ake noman rani yayin da kasuwar masunta kuma kan bude musamman ma a wannan lokaci batun da ya sa su ma kansu al'umman yankin ke fa neman tallafi ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Allah ya kiyaye a gaida Ibrahim Abdulaziz. Majalisar Zartarwar Najeriya ta amince da kirkiro ƙarin jami'o'i masu zaman kansu guda takwas da ƙungiyoyi daban-daban da majami'u ke mallaka bisa shawarwarin hukumar da ke kula da jami'o'in Najeriya ta NUC. To ko menene matakan buɗe jama'a a Najeriya? Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Nasiru Adamu El ya aiko mana. banda ɗaya daga jami'o'in takwas mai suna crown hill da ke jihar kwara da sauran bakwai ɗin a kudancin najeriya suke jami'o'in sun hada da jami'ar anko da ke lagos mallakar majami'ar deeper life sai jami'ar arthur jarvis cross rivers mallakar kamfanin glitter sai jami'ar clifford a jihar abia da majami'ar seventh day adventist ke mallaka sai jami'ar col city a enugu mallakar kungiyar african thinkers sai jami'ar crown hill a jihar kwara mallakar kamfanin moge jami'ar dominican a ibadan da masu bishara na order of preachers ke mallaka kola dai su ita Adama Ibadan da asusun Kola Desi ke mallaka, sai karshe Jami'ar Legacy a jihar Anambra da asusun ilimi na Good Idea ke mallaka. Yanzu dai akwai adadin jami'oi masu zaman kansu 69 a Najeriya, inda a ɗaukacin jihohin Arewa 19 jami'oi masu zaman kansu goma ne kacal. Ibrahim Usman ya kasai shine daraktan labaru na hukumar kula da jami'oi. Ba ma bambancewa ga ya zane mai jami'a. Mu kullum fatanmu shine wanda zai iya ko waɗanda za su iya yin jami'a su shiga ka'ida su zo su yi ta saboda a samu ƙarin gurabe ɗaliban Najeriya za su dinga samu suna shiga jami'a. Kaga ɗalibai wajen miliyan biyu ne da doriya suke zama su jaraba cancanta shiga jami'a ta jam a cikin su sama da miliyan ɗaya suna samun cancanta kuma duk jami'an najeriya nan gaba ɗaya kacokan ba mu da guraben da suka wuce dubu ɗari biyar. idan mutane suna so su yi jami'a daga arewa misali sun ji wannan zantawa za su yi kishi wani mataki ya kamata su ɗauka. mataki na farko shine su zo gurin mu za mu zauna da su mu ba su shawara duk duk takardun da suke hannun mu da ka'idojin nan za mu ba su kyauta kuma za mu taimaka musu kyauta za a ba su shawarwari kyauta har sai ya zo gun da ya kamata su fara biyan kuɗi shine daga lokacin da za su karɓi fom da harkar da kana yanta da gaske ya kamata a ce ta dama ka san akwai kuɗi a cikin saboda shi fom din da da muke ba ra ba kyauta bane kowa sai yayi duk wanda ya jami'a mai zaman kanshi a nan kasa sai yayi saboda haka su ma za su saya amma baka shawara da kuma sa ka a hanya ba kwaban ka ba za mu karba ba za mu baka shawara za kuma mu dinga bin ka hankali har sai Allah ya sa an dace an bude din nan a ko ina a kasar nan musamman a inda babu zuwa arewacin Najeriya wasu 'yan arewa da suka hada da Saminu Azari na nuna bukatar farkawar 'yan arewa wannan ci baya ne babban kalubale ne ga su shugabanni na arewacin najeriya domin haƙƙinsu ne duk abin da suka ga ya dace wajen ganin an samu jami'o'i masu zaman kansu domin haɓaka ilimi a arewacin najeriya domin gina jami'a wani abu ne da ke buƙatar kuɗaɗe maƙudan kuɗaɗe to gaskiya wannan haƙƙi ne na su shugabanni da kuma sarakuna domin su ga abin da ya dace a yi a tattara manyan 'yan arewa waɗanda suke da halin da za su taimaka a gina waɗannan jami'o'in masu zaman kansu domin haɓaka ilimi ilimi a arewacin najeriya yanzu idan muna maganar likitoci a najeriya likitocin da ke kudu sun ninka na arewa wannan babban kalubale ne Misalin jami'oi masu zaman kansu kalilan arewa sun hada da nile base a abuja da apte american a yola jihar adamawa nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin me yasa 'yan arewa ba sa son kirkiro ko buɗe jami'o'i masu zaman kansu sai a kira a bayyana ra'ayi, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Yan makaranta mai yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta. shi ilimi na lura hanya ce mai sanyaya raina yan makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta wuri rana yi karatu ni a wurin wurin raina yi biyayya ni ga iyaye yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kira na farko daga Sokoto. Wane ne a kan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. To kuna tare da Usman ebello Bello Bonkari karamin hukumar ta Binji a jihar Sokoto, Najeriya. To Malam Usman me zaka ce a yau? To ni a gani na abin da ya kawo wannan shine rashin karamcin ilimi ko kuma rashin a amfana al'umma ga mutanen mu na arewa musamman idan muka yi la'akari da masu kudaden mu da kuma manyan manyan da agirin mu arewa rashin kishin yankin su yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo mana tarnaƙin rashin buɗe irin wannan makarantun ne idan mun kai akari da kudu ko dan ci za ku ga duk wanda ya samu al'amari zai yi kishin yankin shi. to malam usman layin ka ya goce da mun ji ƙarin bayani yanzu kuma bari mu je kaduna. wa alaikum da wa muke magana. to sunana murtala kuma ana kiran ku kaduna ne a tarayyar najeriya. to muna jan kamala martala kuma da Allah ta ka muku da alheri amin amin gaskiya abin kan bamu mamaki musamman mu matasa hmm. idan ka duba za ka ji a ce a Afirka dan arewa ne ya ci kowa kuɗi in ka duba za ka ji a ce yan arewa su suka fi kowa kudi harka kazu ne komai hmm. amma kuma sai ka ga ba wani ba wani ilimi da suka goyi bayan cewa a bamu ko kuma su su je su ɗauko su kawo mana shi yanzu ka duba alƙalaman da aka lissafa na jami'o. cikin kasar nan mu da nake da jihohi sha tara sai ka duba gaba ɗaya sun mana zara to abubuwan gaskiya fa mu fa muna daga kuma lokaci aka da gaba dole ne su ci mu su yadda su kawo mana ilimi kuma ko jami'an na an kawo ba kyauta za a yi ba. to malam murtala daga kaduna mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je biyu. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam da wa muke magana. magana da Malam Murtala ne daga karamar hukumar biyu. Ah, wani Malam Murtala muka ƙara samu to muna jan ka Malam Murtala. Wato, shi al'amarin ilimi, taɓarɓarewar ilimi gaskiya wani abu ne wanda manyanmu na arewa ba sa cikin arewa ne. Ya sa gaba ɗaya al'amarin ilimin ne taɓarɓare, zama ba masu samun gaba arewa. to malam arewacin kasar nan a ce babu private university ko kuma reshen university a arewa ba wai ba su bane ba malam murtala amma ba su da yawa ba wai ba su bane ba akwai su ya zuwa yanzu akwai kamar guda goma aka ce daga arewa to a duba na kudu kudu guda nawa ne mu wuce da suke fita tara arewa amma ba su da yawa kudu sun ninka namu ya sun nasu ya ninka namu ya kai sau goma da ya kamata manyan mu na arewa sun tashi su farfado da tattalin ilimi na arewa don mu samu To mun gode Malam Murtala daga biyu yanzu kuma bari mu sake komawa Bauchi. Salamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi. kuna magana da awal lamburi saɗe. Tun Malam awal muna jan ka ce gudunmuwarka. Eh ni gudunmuwa ta dai ina ganin cewa rashin kishinmu na mu na 'yan arewa ne. Mm. inda muna da kishi wani abun kamar manya-manyan masu halinmu ya kamata su tsaya da yadda ka su taimaka ba wai sai gwamnati kaɗai ta ba. Mm. Ya gudunmawa ta kenan. To Malam Awala mun gode da ka Har yanzu dai oh, kuna tare da sashen Hausa Amin Amin na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yau muna tambaya ne akan shin me ya sanya 'yan arewa ba sa son kirkiro ko buɗe jami'o'i masu zaman kansu sai a kira a bayyana ra'ayi mun samu kira daga ilori eh, sunana sani muhammed sani funtuwa tun malam sani me za ka ce game da wannan batun da muke tattaunawa a kai yau ina neman ku Allah bai yi sai wanda same ku ni abin da zan ce fata na Allah ya warware mana dukkan matsalolin da ke damu mu a Najeriya amin To Malam Saminu Muhammad mu ma mun gode da wannan fata da ka yi mana da kuma jama'an Najeriya baki daya. To masu sauraro har yanzu dai muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayoyi mun samu wani kira yanzu daga Maiduguri. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Da kurna kafinta zuwa dubure. to muna jan kamala ne ce gudunmuwarka eh, gudunmuwa na na gode kullum ina neman ku a wannan ban same ku ba amma yau na same ku ina fatan Allah ya taimaka amma aman to mu ma mun gode da muka same ka muna son mu ji ra'ayinka ne a yau akan shin me yasa 'yan arewa ba sa son su bude jami'o'i masu zaman kansu me zaka ce game da wannan eh to a kan wannan karfafarwa gwamnati ne har da masu kudin su taimaka su taimaka su dinga jami'o'i na in ba haka ba kudu sun fi musu kudin da wannan abokinmu mai magana da ya fada hmm. na gode sai allah ya baka to amma amma mu ma mun gode malam kurna daga maiduguri jihar borno Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC mun samu wani kira daga Yobe. Salamu alaikum dawa muke magana daga Yobe. Daga Bala mai magani sabon garin Gashuwa. To Malam Bala me zaka ce game da yadda 'yan Arewa ba su son su kirkiro ko su bude jami'o'i masu zaman kansu ko ko in ce ba su dai da yawa. wala ba wani abu bane saboda ainihin suna suna jin idan suka ce za su yi ƴaƴan talakawa wanda ba su da za su shiga wannan jami'o'in su kuma suna da sukunin da za su kai ƴaƴan zuwa ko ina ne haka ba ma kasar Najeriya ba ko ina faɗin duniya nan. To Malam Bala ɗan talaka ya samu ilimi mai kyau kana gani ba a huta ba? kash layin malam bala daga yobe ya goce da mun so mu ji karin bayani daga gare shi mun samu wani kira daga nasarawa eh, ne jibrin abdullahi usaini a shamage tun malam jibrin muna jan ka menene ra'ayinka yau muna tambaya ne a kan shin me yasa 'yan arewa ba sa son kirkiro ko buɗe jami'o'i masu zaman kansu Malam Jibrin ko kana kan layi? To ga dukan alamu layin Malam Jibrin ya goce kuma ma dai lokaci ya kawo jiki a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mu sake ba ku wata dama ku kira mu. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. dan wasan kasar ghana a samuwa gen ba zai sami buga kwallo ba wasan neman gurbi ta gasar cin kofin duniya da kasar za ta fafata da kasar masar a ranar 13 ga wannan watan gen wanda shine kaftin din kungiyar ta ghana har yanzu bai murmure ba daga raunin da ya samu a wani atisaye da kungiyarsa ta al'ahali da ke haɗaɗɗiyar daular larabawa dan shekaru 30 gyan shine ya fi kowa zurawa kasar ta gane kwallaye har 48 to amma kuma ya sha fama da raunuka a 'yan kwanan nan wata 'yar kwallon kasar gambia ta rasa ranta sa'ad take kokarin tsallakawa turai fatim jarwa wace ita ce mai tsaron gida ta kungiyar kwallon kafar mata ta kasar ta gambia ta gamu da ajalinta ne sa'ad da kwale-kwalen da take ciki cike nutse a daidai sa'ad da suke kokarin tsallakawa daga kasar libya zuwa turai hukumar kwallon kafar gambia ta ce iyalan marigayar sun tabbatar da mutuwar tata a turai kuma dan wasan gaba na kungiyar arsenal ta ingila alexis sanchez yana fuskantar tuhuma bisa zargin aikata coge wajen biyan haraji a kasar spain sa'ad da yake bugawa kungiyar barcelona wasa masu gabatar da kara sun ce sanchez dan shekaru 27 ya ki biyan haraji har na fam 888 daga shekara ta 2012 zuwa 2013 sun kara da cewa dan wasan dan kasar chile ya yi amfani ne da wani kamfani a malta domin kaucewa biyan haraji to sai dai wata sanarwa da jami'in dan wasan ya fitar ta ce dan wasan ya cika dukkan dokoki da ka'idodin kasashen da ya zauna sanchez ya koma arsenal ne daga barcelona a shekara ta 2014 akan kuɗi fan miliyan 35 Ƙungiyar Manchester City ta mai da biki ga Barcelona bayan da ta doke ta da ci uku da ɗaya a wasansu na biyu na matakin rukuni-rukuni na gasar zakarun Turai. City ɗin ta yi waiwayen baya ne domin ko Barcelona ce ta so zura kwallo ta hanyar ɗan wasanta Lionel Messi. To amma City ɗin ta rama ta kuma ƙara zura wasu ƙwallayen biyu. sai dai har yanzu barcelona ce a saman rukunin nasu na si da maki tara inda city din take bin ta da maki bakwai murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai wannan sanarwar daga gwamnatin amurka a ƙarƙashin shirin nan na da tukwici da yin adalci ma'aikatar harkokin wajen amurka za ta ba da dala miliyan uku ga duk wanda ya ba da bayanan da za su kai ga gano tare da kama a kuma hukunta wani jigo a ƙungiyar isil mai suna gulmurad kalimov an haifi kalimov ne a tajikistan a shekarar 1975 kuma tsohon kanar ne a rundunar tajik ta 'yan sanda kuma gwanin harbi ne ya taɓa riƙe mukamin kwamanda a rundunar 'yan sanda ta musamman a ƙarƙashin ma'aikatar cikin gida ta tajikistan yanzu mamba ne a ƙungiyar isil ko kuma da'ish kamar yadda ake kiran ƙungiyar da larabci sannan yana ɗaukan matasa aiki a matsayin mayakan ƙungiyar a watan mayun bara ya bayyana a wani hoton bidiyon farfaganda mai tsawon minti goma inda ya ce yana ma ƙungiyar aiki kuma ya yi kira ƙarara cewa a kai wa amurka da rasha da tajikistan hari A watan Satumbar bara, Amurka ta saka Kalimov a matsayin dan ta'adda na duniya. Har ila yau a watan Fabrairun wannan shekarar, Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake ayyana shi a matsayin dan ta'adda, kuma yanzu haka gwamnatin Tajikistan na neman sa ruwa a jallo. A watan Yunin shekarar 2015, rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta haɗin gwiwa ta fitar da sanarwa ga mambobinta cewa ana neman Kalimov ruwa a jallo, tare da ba da izinin a cafke shi a kuma miƙa shi ga hukumomin Tajikistan. tun samar da wannan shiri na bada tukwici da tabbatar da adalci a shekarar 1984 shirin ya biya zunzurutun kuɗi dala miliyan 125 ga mutane sama da 80 waɗanda suka ba da bayanai masu mahimmanci da suka taimaka aka hukunta 'yan ta'adda ko kuma aka daƙile wani shirin kai harin ta'addanci a duk faɗin duniya idan kuna da bayanai kan gulmurad kalimov sai ku tuntuɓi ofishin bada da tukwici ta yanar gizo a rewardsforjustice.net ko a aika saƙo ta adireshin imel na info at rewardsforjustice.net ko kuma a kira wannan lamba ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai ko kuma a aika saƙon wasiƙa zuwa rewards for justice washington dc biyu sifili biyar biyu sifili sifili uku sifili uku usa duk wani bayani da mutum ya bayar za a ɗauke shi a matsayin sirri. Wannan sanarwa ce daga gwamnatin Amurka. A nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe biyar saura minti uku yanzu kuma ga labarai amma a takaice. shugaba barack obama na amurka ya zama ɗaya daga cikin manyan baradan yakin 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton inda a yau ya rika yin shagube ma ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump da cewar ba a taɓa yin mutumin da bai cancanci zamowa shugaban ƙasa kamar sa ba da masu halartar gangamin siyasa da ya kira florida suka fashe da dariya sai shugaban na amurka ya ce dariya kuke yi ba da wasa nake yi ba baya da zuciyar da zai iya zama kwamandan sojojin amurka jihar ta florida na ɗaya daga cikin jihohi guda biyu a bayan jihar carolina ta arewa a nan bakin gabar tekun atlantika waɗanda clinton da trump duka suke ɗauka a zaman masu muhimmanci ga zaben shugaban ƙasa na ranar talata mai zuwa idan muka lashe florida za mu lashe wannan zaɓe in ji shugaba obama birnin miami mai dubun dubatan 'yan jinsin hispaniyawa da ke goyon bayan clinton waɗanda kuma suke adawa da shirin trump na sanya kafar wando guda da baki 'yan asalin ƙasashen waje ko bakin haure bakin hauren da suka kubuta da rayukansu kuma sun faɗa majalisar ɗinkin duniya cewar 'yan uwansu fiye da 200 sun mutu cikin teku dab da gaɓar ruwan ƙasar libya a wasu hatsarin jiragen ruwa guda biyu mai magana da yawan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya carlota sami ta ambaci waɗanda suka kubuta suka kuma isa kasar italiya a yau alhamis suna faɗin cewar ƙaramin jirgin ruwansu da ke ɗauke da mutane fiye da dari ya bar libya kafin ketowar alfijir a yau ɗin to amma sai ya kife cikin teku 'yan sa'o'i kaɗan a bayan nan Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Muna taya Alhaji Ibrahim Masari murnar waliyya sauka karatun 'ya'yansa Abubakar Sadiq da Al-Amin wanda za a yi gobe Juma'a hudu ga watan nan idan Allah ya kai mu da misalin karfe 4 na yamma a babban masallacin Juma'a da ke Garki Area 2 Abuja. Allah ya jagora ama a madadin ibrahim alfa ahmed da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya ma mr chang ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya